Masanin fasarar mafarki, Shek Malam Awwalo bin Abdullahi mai nasiha na ganawa. Bismillahir muhammad sallallahu alaihi wa Alamin. ala alihi Wa wal wa سيدنا ونبينا محمد صلى ila عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما يتنبأ كتجربة رقابة تمالا wanda ya mawarkin yana karanta suratu zariyati ko kuma a mawarkin nashi ga wani ne yake karatun shi saurare yake to lallai allah zai azarta shi da harkar noma da shuke-shuke duk wani harkoki na noma idan ya noma za a ga allah zai ba shi harkar noman nan sosai sannan in yi wani shuke-shuke ko dashe-dashe na wani wani masoyin manzan Allah dan baiwa shai malam awwal abdul mai nasira na kanawa bawan Allah jigaggen masoyan annabi dan